abin takaici ne kuma ina ganin dai akwai rashin fahimta wa'insu su ɗauka kaman ba mu niyya mu musu adalci ba bayan tun can ita kuma zaɓe har rantsuwa mun yi akan a wannan tafiyan za mu yi adalci za mu yi nagarta za mu yi gaskiya na ɗaya kenan na biyu abin da shi professor jigayi bayani shine in akwai tashin tashina ko kuma idan akwai dokan ta ɓaci ba yadda za a yi a yi zaɓe bisa ga doka amma bayanin da nake so na yi kuma mutane su fahimta shine in ana cikin wannan hali na tashin tashina mutane ba za su samu karfin gwiwa su fita su kaɗa kuri'a ba mu ma kanmu ba za mu iya kare jama'anmu ba ba za mu iya kare kayan aikinmu ba in ma kuma mun nace mai yin zaɓe zaɓen ma ba zai tasiri ba kuma ba zai samu karɓuwa ba to abin da ya kamata a fahimta kenan ba wai an ce ba ne ko kuma ana so a wani makarkashiya ma wa'annan jihohi wanda mun imani akwai jam'iyya wanda take da karfi a wajen ba hakan nan labarin yake ba mun gaici kwararru kuma mun gaici ma wa'inda su ma suka yi da amfani da wani na'ura na musamman wanda nahiyar afirka wato union din nahiyar afirka eh, african union suka kago wato abin da ake kira election risk management tool wanda aka yi amfani da shi a kenya sai aka yi zaɓe cikin lumana to da muka ga haka shine muka gayyaci mutanen nan na kenya muka ce su nuna mana yadda suka yi amfani da wannan na'ura yadda mu ma allah da muka amfani da shi za a samu haske a wayannan zaɓuɓɓuka don shi caman ya zo ya ce a'a in an kafa dokan ta ɓaci a wasu Eh, sashi ba za a yi zaɓe ya zamana kamar eh, ita kuma zaɓe tana da wani niyan ko wani makarkashiya ba ne babu. tuni abin da ake dubawa kaddara ba a ma ba a samu yin zaɓen ba me haka yake nufi kenan yana nufin za a yi zaɓe a sauran jihohin najeriya su waɗannan an ajiye su kenan ko ba su za a iya fidda shugaban ƙasa. eto eh ba mu kai wannan matsayin ba kawo yanzu amma mu mun imani kamun kuma muna addu'a cewar kamun biyar in Allah yadda za maganta wannan matsifa da yake addaban wa'annan jihohi guda uku. Wani abu ma kuma da ake tambaya idan ba a samu an yi zaben nan ba waɗannan gwamnoni da ke mulki wa'adinsu ya ƙare. Shin mai hukumar zaɓe za ta ba da shawari a kenan ya nuna za a tura sojoji kenan su ci gaba da mulki a jihohin har sai ranar da aka dawo da zaman lafiya eto eh kamar yadda na faɗi ba mu kai wannan matsayin ba Allah ya kai mu wannan matsayin kuma ya kasance haka ne za a yi komai bisa ga doka amma kawo yanzu wannan bai taso ba kuma kamar yadda na shaida maka ita hukumar zaɓe tana aiki da jami'an tsaro kuma in Allah yadda kamun wannan lokaci za a sha karfin wannan matsala da ke zaɓe kan haɗa kai ku fitar da ganin ku in kun so. Amma maganar tsaro samsam ba kwa haɗa kanku ko mun so. In dai haka ne akwai sakel rigimar mu da ta taku ta taso. Ce ba za mu bari ku jura kasar mu a inda ba za ta dawo ba. Sabon mu gare ku don